gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a shafinmu na boa hausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa idan masu sauraro ba su manta ba makonni biyu da suka gabata muka fara tattaunawa akan zamantakewar kishiyoyi a yau ma sha hudu ga watan janairun shekara 2019 shirin namu zai ci gaba da tattaunawa akan wannan batun wasu mutane na zargin cewa wasu mazan suke haddasa rashin haɗin kai tsakanin matansu ko ina gaskiyar wannan zance yake gaskiya haduwan kai kamar yadda da malaman da suka gabata suka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala duk yadda ka so ka da wuya ka haɗa mata ɗaya biyu uku ya zama na ainihin dukkansu tunaninsu ya zama iri ɗaya ko fahimtar su iri ɗaya kuma idan muka koma ta wani bangaren ma kai mai gida matukar ka ce za ka tafi da su a haka to kai ba lalle ba ne ka samu gamsuwa da jin daɗi a gidanka. you. za ku ji ƙarin bayani a zangon muhawararmu na yau wanda ya kunshi wasu maza ma'aurata da suka tattauna akan wanda ke da alhakin kawo zaman lafiya a cikin gida sannan za ku ji tattaunawar da abokiyar aikinmu daular salim ta yi da wani malami akan zargin da ake yi wa wasu mazan da haddasa fitina a cikin gidajensu. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka muka a mu na abota wato Facebook inda muka ce Me za ku ce game da rawa da maza ke takawa a gidajensu wajen samar da zaman lafiya ko rashinsa tsakanin iyalinsu ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Shehu Adamu Rijau inda yace. Eto eh gaskiya mazaje na da rawar takawa wajen samar da zaman lafiya ko rashinsa a gidajensu domin dai a hannunsa sitiyarin sarrafa harkokin gidajen nasu yake idan gida ya gyaru daga su ne kuma ya ɓaci duk daga su ne. mu na gaba kuma ya fito daga wurin Yahya Siddiq inda ya ce wasu na kokartawa wajen samun zaman lafiya wasu kuma hakan baya ma cikin lissafinsu. sai daga arabiyu muhammad gidan madi inda ya ce hakika wasu mazan abin yabawa ne kwarai da gaske ganin yadda suke kwatanta adalci a tsakanin matansu allah ya ƙara haɗa kan maza da matansu domin a samu zamantakewa mai amfani amin sun amin sai kuma amsa daga wurin Muhammad Abdulhamid inda ya ce, A gaskiya maza suna ƙoƙari duba ga wasu matan sai a hankali. Sai Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori jihar Jigawa. Inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah to hakika kamanta adalci shine mafita kadai ga mazaje sa ke kawo rashin zaman lafiya ku tashi lafiya. to mun gode sai kuma amsa daga wurin saifullah ibrahim abdullahi mashi inda ya ce dama wannan haƙƙinsu ne kuma wajibi ne gare su su aikata haka ɗin. Sai Comrade Usman bin Affan da Maturu inda ya ce, rashin sanin ilimi da kuma haƙoƙin da addini ya tanadar ga kowane ɓangare na daga cikin dalilan da ke kawo tarnaƙi wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ma'aurata. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Baba Yaro A. Eh, Kumo, Allah sa na faɗi wannan suna daidai, inda ya ce, Salam yau da gobe, idan kaga zaman lafiya ya samu a gida daga adalcin mai gida ne ku huta lafiya. Sai daga Excellence Dauda Garba unguwar Jaji Fataskun tare da New Sadi Energy Tandari Fataskun. To, Allah ya sa na faɗa daidai. Inda suka ce, Assalamu alaikum filin yau da gobe, mai ƙarar da sabulun wanzamai. masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka dakan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin amsanmu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin muhammad abdullahi jinjisko Ah, alasa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce ba kyau mazaje su dinga rawa a cikin gidansu don neman lafiya a daure a ziyarci asibiti da fatan na amsa daidai. yanzu bari mu je ga tattaunawar da wakiliyar murya Amurka Binta Muhammad ta yi da wasu maza akan batun zamantakewar iyalinsu. Salamu alaikum malamai barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe. To yau dai muna tare ne da magidanta waɗanda suke da iyalai daga biyu zuwa sama. Kuma mun tara magidantan nan ne maza a dalilin korafin da mata suka gabatar a lokacin da muka tattauna makonnin da suka wuce a game da zamantakewar iyali musamman waɗanda suke da haɗin kai da kuma waɗanda suke da matsala. Mata da yawa sun fayyace mana cewa matsalar da suke samu a gidajensu na rashin zama lafiya tare da abokanan zaman su ko kuma kishiyoyi ya ta'allaka ne akan irin adalci da kuma niyya ko manufar mai gida korafin dai babba shine sun ce idan namiji yana so a zauna lafiya a gidansa to za a zauna idan ko yaki ko kuma baya so duk yadda matan suka haɗu ko kuma suke da sha'awar su ga sun zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba Ko shin wannan zargi mene ne gaskiya al'amarin eh kwarai duk magidanci idan yana so a samu haɗin kai a gidansa to akwai akwai rawar da zai taka ko kuma in ce a yanayin riko da zai yi musu wanda zai sa a samu wannan haɗin kan nasu mm. idan yana ƙoƙarin yi musu adalci kuma kowace yana nuna mata ban bangaren da take da dan gazawa da kuma yanayin abin da ya kamata ta kara himma a kai amma ba tare da tozarci ba misali shi da ita a ɗakin ta musamman sanda yake ɗakin ta to wannan yakan kawo haɗin kai a tsakanin kishiyoyi sosai da sosai sannan kuma ya zamana bai ɗaukan abin da wannan ta gaza a kai ya je ba waccan labari ba kun ce mata ma kaman kaya suke ba in kuka ga dama yau ku cire kamar riga malam muftahu menene zaka ce a game da matsayin namijin da yake cewa mace kamar riga ce duk lokacin da ya ga dama cirewa kawai zai iya sake wata. alhamdulillahi bai dace dai a ce namiji ya zama talasuru ba wanda ya sani cewa shi ma yana haihuwa hmm. kuma irin abin da yake waɗannan matan ba zai so a ma 'yarsa ba. to ashe wajibinsa ne kar ya mai da matarsa ta zama kamar riga ratayayya kuma bai auro ta dama tun asali don ya ce ya wulakanta ta in wani hali ne sai kokari ya bi da ita yadda zai karantar da ita ya nuna mata ce abubuwan da take ba mai kyau ba ne. To kai malam kana ganin akwai dacewan a ce akwai haɗin kai tsakanin matayen da suke a ƙarƙashin namiji ɗaya daga biyu zuwa sama ko kuwa? Eh abin alkhairi ne amma dai mm. gaskiya haɗuwan kan yadda kamar yadda malaman da suka gabata suke suka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala. A ah, me wahala sa kuma? Eh duk yadda ka so ka yi ita mace kamar yadda muka sani ainihin da wuya ka haɗa mata ɗaya biyu uku ya zama na ainihin dukkansu tunaninsu ya zama iri daya ko fahimtar su iri ɗaya duk yadda ka so ka fahimtar da su kuma idan muka koma ta wani bangaren ma kai mai gida matukar ka ce za ka tafiyar da su a haka to kai ba lallai bane ka samu gamsuwa da jin daɗi a gidanka. a me kake nufi. yawa me fa'idar na ainihin ka je ka auro mace sama da ɗaya din saboda lokacin da kuka samu rashin jituwa da wancan sai ka ya zama na ta dawo ɗan lele wajen ita wannan ta tarare ka. awo a da masarin eh, wannan shine matuƙa ainihin abin da ya wa ma ka ce duk ka daidaita su in suka haɗe maka kai a lokacin da ka je yi na kasuwa ka siyo wani abu wannan ta tafi dadada maka ko ta fi iya girki ko ta fi kyautata maka sai ka zo ka bata a asirce in ka hada kansu to ai za ta yi amfani da wannan dama in kansu na haɗe bayan ka bayan ita za ta tsegunta mu wancan cewa wancan abu kaza da wane ya kawo min ke ma ya kawo miki kin ga daga nan to kin ga daga nan ainihin wata fitina da kake gudu ta sake eh, fitowa kenan liƙin ka ya balle eh, ba magana bace ta munafunci ai ai kin lura na shimfiɗa cewa a maganar nawa na fada cewa ita waccan ga dalilin dalilin da ta samu fifikon da ka fifita ta da wasu abubuwa Allah ya ce duk yanda ka so ka daidaita su mm. dama ba za su daidaitu ba to ai wannan a soyayya ta cikin zuciya ne ba a kyautatawan abubuwan duniya ba eh hajiya a fahimce ni ba ta ne a zalunce ta a wasu abubuwa ba tana da da maka ta wancan bangaren mm. nan abinci in ka kawo dan cefa ne ko ya yake za a ririta ka ji abinci ya amsa cakwai to ka fi zabo ta sa maka ka fi zabo ta sa maka <laughs> ka ji abin da abokin ka yake faɗa akan maganar mata biyu kai ba mai iyali ne shin ana naka ra'ayin zamantakewar matanka sun haɗa kansu suna zaune lafiya ya fi maka ko ko a'a ka dai fi son kowace dai tana baran baran wai kun ce kun fi samun kula ya al'amarin yake. Ya danganta ga irin matan da ka aura. Dan in suka haɗa kai suka zama ɗaya kai ba za ka samu abin da kake so ba. A'a malam. Eh ba ka samu abin mun sirrin. Sirrin. Ke faruwa ne wai. Sirrin hmm. shine matukar suka haɗa kai suka haɗe maka to kai ko ba za ka samu yanda kake so ba amma idan suna dan kishi a eh, kanka ana hararar juna to da kana ɗakin wannan to ko koya ka motsa wacce za ta kosa ka zo ɗakin ta. Koya ka motsa a nan sai da aka lokacin ma sai in ci kwalliya ko faɗa muka a ɗakin ta. Mm. Za ki gana fito ina nishaɗi ina wani abin nan. To waccan kila ita dama tana bata mun rai ganin wannan muna muna takwai takwai da ita. Mm. To gobe ina zuwa za ta riƙe na hannu bibiyu hannu bibiyu. Da gangan kenan kuke yi. A to ai kana yi ne abin da yake faruwa duk da ake cewa in ba za ka iya adalci ba ka yi ɗaya ai yin wannan ba rashin adalci ba. Eh. Shi yasa ko mata muku. Me wai wai namiji munafiki ne a wajen mata eh, me biyu ba ku ne ɗabi'an mata ne yake sa namiji ke irin wannan ɗabi'an mata ko ku fahimci matan bane shi a'a ni ko na fahimci mata duk namiji ai ya fahimci mata Allah saboda yana da wasu ɗabi'u yana da wasu halaye mm. tunda aka bashi ɗaya biyu uku ai dole ya karanci wani abu to wata in ba ka ɗan yi mata irin wannan ɗan munafincin ba eh. to ba za ku zauna lafiya da su ba to ga wani yana son ya ce wani abu eh, ni ba na tare da wannan ra'ayi na shi ko bayani da yi domin su ma mata kamar ƙananan yara suke yanayin yadda ka tareraye su ka tarbiyyantar da su haka za su rike ma gidanka idan har kai kokari ka haɗa kansu kana ma waccan adalci ka ma wannan adalci mm. to ba wacce za ta so ta ga cewa bacin ranka ya taso ne ta bangaranta za ta iya kokarinta ta ga cewa tana guje ma bacin ranka shi wancan ra'ayi da a ah, wasu mazaje ne yan kalilan waɗanda yake su ba ɗari bisa ɗari adalci yake a zuciyarsu ba dalilin haka nan sai su riga kokarin suna dan nuna bambanci wurin matansu su amma nasu fahimta ko nasu basiran ko kuma ce rashin basira su suna ga wannan ne zai sa su sami kulawa a wurin wannan gobe in sun koma dakin waccan nan ma su samu kulawa amma ni ana fahimta in dai kai adalci ka tarbiyyatar da su ka nuna musu tsoron Allah ko kana nan ko ba ka nan duk abin da za su yi su tana Allah na kallon su kuma zai musu hisabi to wannan zai sa su haɗa kansu kuma su guji abin da zai bata ma rai Allah ya ba ku zuriya zuri'an ku su taso kansu su a haɗe. Mm, ba a gane dan wannan da na Yau Yawwa. To idan mata suka haɗa kai daga cikin amfani na farko dai ‘ya'yan za su taso kansu haɗe ba wani damuwa za mu lura irin tsofaffin mu na da da yawa za ka ga yaro ma wani zai taso zai ce maka shi bai san mahaifiyarsa wance da ake ce masa mahaifiyarsa bai gane mahaifiyarsa ba ce sai daga ba sai da yi girma ne aka ce ai wannan ba ita ce ba mahaifiyarka ba ai wance ce mahaifiyarka. Zama na amana. Saboda zama ne na amana shi yasa ma da yawa tsofaffi za ki ji suna cewa duk mai so ya kara ma aure to kar ya bari 'ya'yansa masu girma tun da an ya aure da wuri misali to in aka dan yi shekara ɗaya biyu to ya karu yanda duk yaran da za su taso idan su arabi ba san iyayensu ba don in suka girma yana ganin wannan ita ce maman shi da haka har kullum ita mai dan sai ta diki ɗanta na cikin ta ta wajen mamanka ma'ana kishiyar ta kenan ita ma wata sai ta dako ɗanta ta ta wajen tafi wajen mahaifiyarka hmm. to ai duk wannan karar dole ne abin da ya gyara na ba shi zai gyara mu muka ce zamu ce zamu zamu gino akan tsarin mu mu to da yawa shi yasa muke faduwa mu samu kanmu cikin wasu halayya da zai zo karshe kuma mu zai zo ya cutar da mu ya marga cewa ai da mun sani kuma da na sani kin ga suna ya ne ko wannan shi ne. to malam malam tunanin ha duka in yawa suka ce na kai ake kare eh to yanzu ne ai za ku iya kare kanku ku waɗanda kuke da ra'ayin cewa mata dai su dinga gubzuwa a gida ta dalilin ku kuma kuna gefe kuna masa dariya eh kai a ganin ka amfanin da zaka samu kaman wani ne da wani baya ga bayan cewa za a daidaita ka zaka samu nishadi mm-hmm. zaka samu ainihin kuma gamsuwa eh. dama ainihin ai dalili yawanci ainihin karo auren bambancin da ake samu tsakanin ainihin mace ɗaya biyu uku dama ya kamata ya zama na cewa ainihin shi mai biyu zuwa uku ya fi mai ɗaya ne sanin cewa eh shi fa ainihin eh, magidanci ne mai iyali eh ta kowane irin kowane irin abu na jin daɗi mai mace ɗaya zai samu eh, ya kamata mai biyu ko mai uku ya ɗara shi hmm. eh kuma ina nan kan bakana cewa matukar ainihin kace wancan hanyar zaka bi lallai in suka daidaitu din su to kai ba za ka samu samu abin da kake wannan ba kamar yadda dan uwa da ya magana bayan magana ta ta dazu shi ma ainihin ya goyi bayan akan cewa ainihin matukar kai ya zamana suna taron kuma kai kana musu komai ainihin daidai to ba ya fa yanda za ka samu ainihin abin da kake wannan to wato kenan zargin su da ya tabbata cewa ku ne ne kuke ka gida a ba magana ka gida abinda abin abinda nake nufi shine ba daukan wani abu na haƙƙin ta za ka yi ka bayar ba mm. amma fifitawa kan wasu abubuwa saboda ka fi samun abin da kake so ta wancan bangaren mm. wannan baya cikin maganar farraka gida ko kuma ainihin nuna bambanci. da ma san ce an kuka tashi bibikon ma amarya kuke fifitawa saboda ita ce sabuwar zuwa ita waccan ta riga ta hayayyafa kun mai da ita juji. Ba haka bane halayen matan ne na wannan zamani yanzu ma baki ji wani abu da suka bullo ban kaje kana nema ma sai su ce gidana ne ko ko za ka haɗa mu ne. Wadannan ta zo da shirinta. Idan ta zo da shirinta. To sai da aka wata rama an har mu ma ya zama to cewa da kaje ka kama mata wani gidan ma kama fa sakewa wannan na nan gidan wannan na gidan kana zuwa zuwa can sai ka ji ka raɗau kake nan ma ka dawo raɗau kake sai da ka wani yake mai iyali ne ai ba ku jin raɗau din wani lokaci ma daukan lokacin da rana ma sai ku je can gida amarya ku ce wai kun je kwanciya wai nan yara sun hada eh, an je an je gaisuwa ne gaskiya ban ma muna tare da wani aboki na eh. zai yi aure ce to shi gaskiya budurwar ta ga masa cewa sai dai in zai kama mata gida ce je ka kama mata ni ce yanzu wannan yara tsohon hannu ne ce wannan yara da kake ta fama da sun in ka je ma ai za su abin nan je ka kama musu eh, kama wani gida eh amma kowace zan ba ta hakinta amma saboda ɗabi'an matan in kana so ka daɗe da su kama mata wani gida ƴaƴan ka san yadda za ka yi ka ɗauko wannan ka zo ka ce ke ga na ki ke kai in na so ne yan uwa sai ka kokkolla ka haɗa. Mm, sa da ga juna kamar masu ziyara. ga juna. to Allah ya taimake mu kuma gyara mana halayen mu. To masu sauraro yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokiyar aikinmu Dole Salim ta yi da wani malamin Islama. To Malam Salamu alaikum. yawa to malam kaman makon da ya wuce mun ɗauko wannan maudu'i akan abokiyar zama wanda wasu sukan kira shi da kishiya so mun tattauna da mata da yawa mun ji ta bakinsu mun ji wa'inda ba sa zaman lafiya wanda akwai tashin hankali akwai fada akwai tsana a tsakaninsu sannan kuma mun zo mun ji ta bakin matan da suke zaman lafiya da abokiyar zamansu su sai kuma mun zo mun saurari ta bakin maza su kansu amma da muka ji ta bakin matan mun dan lura cewa yawancin abin nan da suke faɗi matsalolin da suke samu kaman yana da alaƙa da yadda mazan suke tafiyar da su a zamantakewan aure kamar suna nuna cewa mazan ba sa masa adalci a yayin da suka zo za su kara aure sukan wulakanta su ko kuma in suka kara aure sai su dinga fifita amaryan su wulakanta uwar gida da 'ya'yanta to saboda haka ne muke so mu ji ta bakin ta bakin kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ya kamata maza su yi a yayin da suka kara aure da kuma bayan sun yi aure yadda ya kamata su zauna da matansu wanda suke da mata wanda ya wuce guda ɗaya biyu uku haka zuwa hudu. to alhamdulillah na farko dai kamata ya yi dukkanin musulmi mutunci addinin musulunci ya yarda namiji a aure da mata ɗaya Allah ya halatta miki haka Qur'ani ya faɗi haka cikin suratul nisa annabi ya faɗi haka da aka magani na farko na wannan matsalar shi ne mata da a cikin gida mata da ta ayi saurayi da ta dawo ba da kuma musulunci ya halatta mai zai a wata zai karo wata zai karo wata don haka ko da ya zo ko mutum ya tunanin cewa dama na shigo da a kai na ina tunanin cewa wannan zai zo ya auku shi kuma miji ya san cewa Allah ya halatta mani da ya wajarta mai ba akwai bambanci da ga an halatta ba an halatta ake in ka ga dama ka yi in da ka ga babu ne wanda ya tsaya da mata ɗaya har da su babu ne cewa da zunubi kaza babu ne cewa da kaza ka in za ka aure wata waje ba za ka aure ta gani da jinka kan ta ciki ko kuma za a samu tashin hankali da fitina a cikin gida ni ke tafiyar da wannan tashin hankali da fitina wata suna kasancewa ne daga shi mai gida wata kuma daga ita wadda aka iske wadda za ta ce ma'o gida wata yana kasancewa daga amarya shi ita kamar da muka faɗi ita uwar gida ko wadda aka iske nan in sassan cewa Allah ya ce a yi aure kuma Allah ya halatta ta sai kasance damuwa ta fice ta ta fice ta da irin yawan damuwa akan abin lalle babu daɗi amma sai haƙuri da shi akan wa Allah ne haka Allah ya kaddaro haka shari'a da shi da saboda wasu hikimomi da shi Allah ya sa su ita da su ba wajen shi wajen gefen mai gida yakan tafi wata in zai aure sai ya dinga kushe ta cikin gida ko ya dinga ganin cikin gida ba ta yi daidai ba ko ba ta iya da domin ya ga sabuwa a waje ita ma wannan da sabuwa ya ganta ya kawo ta gida ne yau da gobe ta koma haka ita ma wata ta waje yadda ya kawo ta cikin gida yau da gobe wata ran ita ma haka za ta koma ya da haka yanayi ne nau'in ɗan adam don haka ya ɗauko wancan yana ganin kamar ita ce ba ta da illa ita ce ba ta da matsala cikin gida ke da matsala ya kamata ce wannan cikin kan shi musulunci ya hana sami ya aure ya zama da masu ko da ɗaya amma ba dole zai kanta wadda hannun cikin gida ba na biyu matsala shi ne da faran idan mutum zai aure mata ce dinga yi a cikin gida ba kowa ba ce cikin gida cikin gida ba kowa ba ce ko kuma dinga gaya mata matsalolin ta cikin gida to idan ta zo ita kuma ba za ta gina mata cikin gidan ba ya ta cewa ai da ma gaya mai ba ya son ya gaya mata ya son a ga suna da matsaloli kamar suka dinga kallon ta da wa'annan matsalolin kuma yakan yi in ci shigo ita a gabatar matsalolin ci da masu suna wacan in ya yi kokarin adalci wannan wannan lokacin suka ga a guda ce da ai da ya ga yanzu wasu da matsala ya kai shi haɗa da mai matsala sannan ita ma wanda za ta shigowa da san cewa ta shigowa ne ta isko wata komi ma ta ji da ci da ta iso gida ta isko wata ta gaba hausawa suna cewa bin na gaba bin Allah wato ko da ke da ita haƙƙo ɗaya da ku da miji amma dai ta yi za ki da miji in wani abin da ki gani da miji nan da kuke ce da ya ci ta yi za ki samun wannan abin sannan ita zanna da shi har ya samu wannan abin ya ka ke yadda za ki shigo a amarya ya kamata kuma ki ji tsoron Allah ki kyautata tsakanin ku ki san cewa in iska ka gaba a zaman lafiya da zaman lafiya a cikin gida shi ne yana kawo mai gida yalwar arziki yana kawo kwanciyar hankali yana kawo a samu ƴaƴa wanda za su 'yan uwan juna ya kasance akwai so da kauna tsakanin su sannan yana kawo haɗi na gari ya kasance cewa shi miji yana da kabila ce a za ce masha Allah wani ya iya gidan shi ta iya gidanta ita ma mutum da samu irin wannan ambato na gari da jama'a za ka ce an yi haƙuri ta an kai zuciya nesa mutane ni kullum muna cikin rigimu aure kullum ana kawo muna sulhu yau wannan da masu shi amarya gobe da uwar gida to a yau da gobe abubuwan da muke gani ne muka da waɗannan abubuwan su ne babban matsala shi ne gida ya da suka sun kawai ta zo ya gaya maka wajen kuma ta wajen za ta zo kuma da niyyar cewa za ka gani ta ciki kuma ita kuma baka son za ka taho ita tana ganin cewa tun da ita aka kawo ko ko bai kamata ya mai shigo wannan duk kuskure ne sai mu ji al'amuran na sannan mu ji da musulunci ya tsaya mu yi hakuri hakuri shi ne bishiyoyin zaman duniya sai a ganga sai a zanna lafiya saboda Allah ma bai halatta mutum ya ƙara aure ba in a abinci Allah ta wani kirkin Allah ta adalci ta wadatar idan kuka a adalci tsakanin su sai ku yi a ɗaya wata yan da ake samu shi ne matan gida biyu ko wata suna ganin ba a yi maka adalci ba to ba adalci a ido ita su matan ba adalci dai a kai ne gida ka tabbata Allah ya ɗora maka ya ta kai abinci bai gaya maka cewa dole sai ka yi kaza da kaza ba kai saboda kowa da yin su ban al'adu su da ban aikin su da ban gidan su da ban kowa su yake suna abin da kasance abinci ka kowa su yake kokari yayi abinci su a samu zaman lafiya sai wani kira za ka yi ma mazan akan hanyoyin da ya kamata su bi domin su tabbatar da sun yi adalci tsakanin matan da 'ya'yan matan ma dan saboda zaka ga wata rana ma kan 'ya'yan ma ana nuna bambanci sai a ɗauka wasu yara a fifita su wasu kuma ba za a fifita su ba hanyoyin da za ta ka yi adalci shi ne duk wani abu na yabo wanda ya kamata ya cewa yabo da aika kokari ka yaba ya kamata kowa ka ba shi abin da ya cincinta lokacin da ya cincinta a can cikin zuciya ka daidaita ce dai ta take son mutum biyu da zai yi ba Allah ce walan taka wa an ta'adilu bainan nisa'i walau haraftum ba za ku iya daidaita son da kuke wa matan guda biyu ko da kun yi ɗan ku yi haka amma ana iya ɓoye wani abu na cikin zuciya a da abin da ya fito a bayyane abin da ya kamata wadda ba ta da lafiya a ba kai ta asibiti a ba ta kuɗin magani shi take bukata wadda ke makaranta a ba ta kuɗin makaranta wadda ke bukatan kaza duk abin da wata ke bukata wanda ake iyawa a tabbata an yi da in bukatar wadda ta taso a yi masa da in irin wannan bukatar ta taso ta wacce ita kuma a yi masa abu ne kun yau da kullum kamar abinci wanda shi kullum ana bukatar shi a daidaita kawo su kasance an wa wannan an wa wannan abin da ya shafi fitira na tufafi ya kasance an wa wannan an wa wannan abin da ya shafi wurin kwana gida ya kasance an ba wannan an ba wannan kowa a ba shi daidai abin da yake bukata daidai abin da ake iya yi kada a yadda a fifita wannan da wannan wajen aiki fifita 'ya'ya ya ka fifita ƴaƴa ko aka fifita mata wajen fifita mata nan sai ya ce duk wanda yake yake da mata fiye da ɗaya ya kakan zuwa ga ɗaya wani alƙiyama zai tashi gefen jikin shi shanyayye zai tashi yana da shan inna zai tashi ya zan paralyze gefe ɗaya ya shanye a akwai tsananin haɗari yaya ma haka ne sai sallan akwai wani sahabi da ake ce mana imam bin bashir bashir baban shi ya ki gona ya ba shi kyauta da ba ɗan ɗan shi kyauta sai mahaifin shi ce aje a ga mun Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shaida da aka je sai ce ya rasu wallahi ina shaida maka cewa na ba ɗana mai imami kyautar gona kaza sai annabi sai ce a kullu duka na haita mislaha duk da har ka kowa ka ba shi irin wannan gonar sai ce ya shi kaɗai da ce ce ya na ba shi sai annabi sai ce ishad ala hadha ghamri fa inni la ashhadu ala a aje a samu wani shaidu kan ba na shaidu akan zalunci zalunci ne ta ɗauke ta ba wannan ɗa ka hana ma wannan ɗa yana yana ta aukuwa a gidaje da yawa sai wani ya sai mota sai a ba wani babban ɗa mota in an ce eh, mota gida ne sai ka isa hawan mota ga yanin ka ci gaba da hawa babu matsala ko kuma ya tashi aure an ba da gida ba kowa ka ya tashi da gida ne tunda sai ka isa aure an ba ka gida amma kai in mutuwa ta zo fa wannan gidan na mahaifi ne shi ya saya wannan mota ta mahaifi ce kamar ta yi a haɗa su sai ya wato babu laifi wanda ya kuɗi university a biya mai cikin university wani yana kan school a biya mai kuɗin secondary school ko da kuɗin secondary school da suka kuɗin university da amma da sharaɗin in wani shi ma ya kai shi ma za a bashi waccen motan da wani ya isa hawa ya hau mota ya cika siya gara ba matsala ba ne motan gida ne amma wani shi ma ya isa hau motar shi ma yana buƙatar a bashi mota to haka za a yi a yi adalci annabi ya ce an ba wani da a ba wani za to an yi zalunci shi kun ba shaidu a kan zalunci. Yasa domin samun lahirar domin cutar su malamai suka ce idan ma mutum ya ɗauki gida ya bayan wani daga cikin ya ne ya rasu wani gidan ya zama cikin kayan gado domin ne domin zalunci akan zalunci aka yi aka fitar da wannan gidan haka domin mutum da duniya mu da lafiyar mu ina ba da shawarar mu adalci a nan duniya na annabi sai ita ce mai kana son duk ɗan ka ce maka ladabi daidai ya ce eh. sai fito ka in kana son duk ce maka ladabi daidai ne daidai to ka tabbata ka yi kyauta tsakanin su daidai da daidai haka ma matan Allah ya samu dace. To Amin, Malam daga karshe wani kira za ka yi ma mata masu zafin kishi wani nasiha za ka yi musu? A nasiha da zama mata masu zafin kishi shi ne Allah zafin kishi bai taɓa fa'ida ba. Muna ta ganin kamar da na gaya yanki kullum cikin ɗan littafi ne na aure a to mu nan gobe a to mu nan. Mata masu zafin kishi na farko kishi ya wuce wanda shari'a ta yarda da shi ba ta ba ne. Mutum ya zama cikin kishi. Kamar yadda hana kishi ke kasance na yin wasu abubuwa na kwarai. Kishin nan ana kamar wuƙa ce mai gefe biyu yana amfani da shi zai karɓa ana amfani da shi ne in shi kike da da da abin ke ganin ki da aiki su abubuwan da kuma ka iya wani da tsamani in wani kishi ya kamata ba in kishin kan da hankali da tashin hankali cikin gida da kawo rigima ba da aiki ne na bi ɗan na kamar da muke ganin kullum sai ku kawo yawan zawarawa sai mace ka kira mu da waya don Allah a kai makaramar ta matsala da mijinta a gyara ta ba 'ya'yanta in ka kira ta ka na gaya ya maka tsananin titi da ta yi yasa ta faɗi wasu maganganu ta yi wasu ayyuka ke irin ka zama da ita yana da haɗari ƙwarai da gaske za ka yawan kishi yana iya sanadiyar ma ta rasa abin da suke kishi wannan ya kai mata da yawa wajen rasa abin da suke kishi lokacin da tsananin ya yanke cewa za ta tunanin cewa in ta rasa mijin ma akwai wani abu sai bayan ta rasa shi bayan wata ɗaya wata biyu bayan wata uku bayan shekara ɗaya ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin depression ta kira wannan malami ta kira wannan basarake ta kira wannan wanda ake jin magana shi duk ana bukata a yi sulhu da tsakani saka ƙaramin tushen baya da kyawu wanda zai fito da hakimin na hanya fita na miji ko fita ma abincin zama ko fita ma 'ya'ya ko wani abu da ya shafi haka za ka ina kira da su yi tsoron Allah a yi yana da kyawu amma a yi ta hanya mai kyawu ta hanyar yin kyautata ma miji ta hanyar yin wasu abubuwan kwarai da waccan ba za ta iya biya sai ta samu aljanna kafin ita sai kuma ta samu soyayya ga mijin fiye da ita. To Madalla ina gaide da wannan shirin namu ne za mu kammala tattaunawa da muke yi akan zamantakewan kishiyoyi. To mazaje a dai ringa adalci, kakuce da mu mata ne a dinga adalci kun ji daga bakin malam. to gaskiya ne jama'a duk dai a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen haɗa shirin daniel brown da injiniyan mu na yau john ellison muna tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin amina buhari auna da ni zahrawa aminu fage da kanan birnin washington nake cewa mu huta lafiya shi ne zarawa baki bari na faɗi sunana ba <laughs> ba su bari